Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Yau ne sha biyar ga watan Yuli ƙarshen wa'adin kwanaki arba'in da biyar na jalolan da aka karawa makarantun boko na ƙasar Nijar a makarantar Sabon Gari da Kwaro a cewar daraktan wa'annan kwanaki arba'in da biyar sun ba da damar kammala darussan shekarar. Almajirai da dama 'yan ƙasar Nijar 'yan asalin jihar Doso aka turo su gida daga Najeriya a dalilin cutar coronavirus za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Za mu tsaya a garin Nagaya cikin jihar Doso inda kwalokwalo suka maye kambacin motoci domin ƙetarawar iyakar Nijar da Benin da aka rufe a dalilin coronavirus. Za ku ji bayanin shugaban gundumar gaya a shafin rahoton musamman na maraicen yau. Yau Laraba 15 ga watan Yuli 2020 masu sauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Bari mu tattaka zuwa yankin Katsinar Maraɗi. An zo ƙarshen jadawalin tsarin bada karatu. bayanin da daraktan makarantar firamare ta sabon gari da kwaro jihar Maraɗi ya ma wakilinmu kenan a cewar sa kwanaki nan 45 da gwamnati ya bayar sun baiwa malaman damar kammala darussan shekarar mu saurari fasarar kalamun mamman sama daraktan makarantar ta sabon gari da ƙwaro. Makaranta na muna da ajujuwa goma sha biyu tare da malamai goma sha bakwai, inda muna da ɗalibai dari bakwai da arba'in da bakwai, cikinsu dari uku da tis'in da biyu maza da kuma 'yan mata dari uku da hamsin da biyar. Mun samu kammala jadawalin karatun shekara, a yayin da tun farko da aka ɗan dakatar da karatu mun kai kashi hamsin zuwa saba'in da biyar cikin kwanaki A cikin kwanaki aka ƙara mun samu kammala mafi yawan jadawalin jadawalin karatu tare da kokarin iyayen ɗalibai malamai da magabatan mu saboda kullum suna nan tare da mu. Ah, daga yankin Katsina Maradi bari mu isa yankin Dandawa. A cikin garin Gaya, almajirai goma sha biyu 'yan shekaru sha hudu zuwa sha bakwai aka turo su gida daga Najeriya a makon da ya shuɗe a dalilin cutar coronavirus 'yan asalin gundumomi daban-daban ne na jihar ta Doso. ma'aikaci a harabar ma'aikatar kariyar yara da ci gaban mata ta gaya abdu mamman kabiru yawa wakilinmu fadal alu karin bayani Euh, Prefen Gonduma ya shaida mana cewa an turo ƙeyar yara goma sha biyu almajirai masu shekaru goma sha bakwai zuwa sha hudu daga Najeriya. An kawo su ne a barikin iyaka na tungar gyado kuma kai tsaye aka kai su a cibiyar kiwon lafiya ta sabon birni wadda ita ce cibiya mafi kusa da iyaka. 'Yan jihar Dosa ne da ƙananan hukumomi da ke makwabtaka da gundumar mu wato ƙananan hukumomin Farai da Gwalle. An ɗauki dukkan matakan da suka dace domin a tabbatar da cewa ba su kamu da cutar corona ba. coronavirus. Bari mu leƙa yanayin wato cutar coronavirus a ƙasar Nijar. Harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar a jiya ta bayyana cewar da ba a samu halin kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a cikin mutum tamanin da biyar da aka wa gwaji. Haka zalika ba a samu wani rashi ba mai alaƙa da wannan cutar. zuwa ranar a faɗar mahukuntan kiwon lafiya mutum dubu da tasa'in da tara aka tabbatar sun kamu da cutar cikin mutum dubu takwas da ɗari takwas da tasa'in da bakwai da aka wagwaji a cikinsu sittin da takwas sun mutu talatin da tara na cikin jinya kuma tara da da biyu sun samu waraka. Game da ci gaban sassaucin mai fa'ida na alobar coronavirus an komo kan tsarin daidaito wajen hawa da sabkar aiki a cikin harabobin ma'aikatun gwamnati a ƙasar Nijar. Game da soke wasu halayen kuntatawa da hukumomi suka gindaya. a cibiyar karɓar dukushi ta anguwar yankala a nan yame dr yakuba dan buziya fatima ta shugabar cibiyar ta majallo maryam kenda cikin bayani a kai sai ta ce Mutane suna zauwa kai a kai tun lokacin da aka dawo da lokutan aikin kamar da. Da farko gaskiya matan ba sa zuwa, amma da muka wayar musu da kai cewar idan suka kiyaye hanyoyin rigakafi ba za su haɗu da ƙwayoyin cutar ba. 'Yan ƙwararrun matan da suke zuwa muna kwatanta musu da shaida ma sauran matan. ga Gashi dama muna da kayan wanke hannuwa kuma muna kiyaye ta tazarar nan ta metar ɗaya tsakanin matan. Daga bisani kuma muna zuwa wajen jama'a muna wayar musu da kai. Sannan kuma ga wannan matan da ke bin gida-gida cewa da a communautaire suna isar da sakonni ala kullu halin matan sun gane suna zauwa studio kalangu tafiyar yanayin niger yanzu kuma bari mu isa yankin arewa dangance da tsarin ayyukan ta kungiyar manoma ta dogon dutse ta gudanar da wani aikin wayar da kai wajen manoman gundumar bisa ga al'amarin cutar coronavirus kan aibun da take haddasawa ga albarkatun noma isuhu mai zama injiniya ta fannin noma kuma babban sakatarin kungiyar ta dogon dutse yama aziz danyuma bayani akai inda ya ce dangance da wannan ciwo wanda ke sa a tsaya gida ko kuma wanda ke sa a ɗauki matakin ne na farko dai mu la'akari da yawancin abincin da muka ci wani shinkafa wani masara wani maka duk da ƙasa waje na shiga kasuwa kuma duk ƙasashen ga sun yi mu matsalar ciwon ga akwai ƙasashen da muke da masaniyan ma noman ma sun gazayi kenan bayan wanga ciwo menene zai wakana abincin nan da muka saye kasuwa ko shi zamanto babu shi ko shi zamanto ya yi tsada kenan dangance da hakan na muka ce ma manoma su kama jikinsu tunda abu in ya yi tsada ko ya zamanto babu shi mu lahani na gare mu kenan in mutane sun kama jikinsu sun kai noma dangance da wanga iska ga buga na duniya mutane suna da abincin su. A ranar Litinin sha uku ga watan Yuli haɗakar jam'iyyun siyasa na APR mamba kuma ta rukunin masu rinjaye ɗauke da madafan iko ta buƙaci minister kuma shugaban kwamitin tattaunawa kan rigingimun siyasa cndp na yi kiran taron gaugawa na kwamitin domin yanke hukunci bisa ga ranar da za a tsayar ga gudanar da zaben kananan hukumomi da ba a tsaida ba bisa amincewar kowa a cewar haɗakar bisa amsar wannan buƙatar rukunin masu rinjaye mrn sun bayyana cewar tambayar da apr ta yi ba ta kan ɗauriyar bukata don ko taron CNDP na ranar uku ga watan Yuli 2020 har ma ya ɗau lissafin wa'annan damuwar da aka zayyana. Ali Sumana mai majallar da ke fita mako-mako Le Courrier a jiya Juju ya sallame shi bayan ya masa tambayoyi. ranar lahadi da ta shuɗe ne a nan yame police judiciaire ta kiraye shi domin ba da amsa biyo bayan rawaitar wani shafi mai lakanin alƙalal harabar ministan tsaron ƙasa da takardar ta ƙumshi bayanai wanda aka isar a cibiyar shari'a ta gwamnati wanda kuma aka wallafa ranar 11 ga watan yuni a cikin majalar tasa da kuma kan shafukan yanar gizo. kusan halin kamuwa da masassarar cizon sabro dubu ɗari aka dubu da ɗari biyar aka ƙididdige a cibiyar kiwon lafiya ta garin tasawa cikin jihar maraɗi tsakanin watan janairu 2020 da watan yuni da suka shuɗe haka wato ƙwararren jami'in batun tsafta na cibiyar kiwon lafiya ya faɗa domin cokan wannan yanayi an ɗau matakan rigakafi a cikin gundumar ta tasawa wakilinmu saidu sanke ya firanta da jami'in illo muhammad salisu inda ya ce muna waye mutane kai bisa rigakafin sauran kuma meri ko shekara ana yin so biyu zuwa so uku watsa maganin sauro cikin tafkuna kuma da watsa magani da dare cikin mutum dubu ɗari mutum ɗari takwas da saba'in suka kamu wannan wanda suka zo likita ne aka gwada su akwai gwaji wanda ake kai tsaye akwai wanda ake kawo labo sayan ibishi ni an diba amma yanzu a wannan lokacin daga watan farko zuwa wata na shida kenan juan wadda ta mutu mun samu mutum dubu da ɗari hudu da 63 wanda suka kamu cikin mutum dubu ɗari kenan in an lura ka a nan tasa sun kusa limkawa bancin ayyukan duk da ake ta yi na kullum yanzu a yau an fara rabon magani ina kwana dauda na lura kana cikin fara barka malam musiyo kana lafiya ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alaji saurara ni sosai. Wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ala Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamun a ci shi a wanke wurare inda ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. To madalla da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A garin gaya cikin jihar Doso tun rufewar iyakoki mutane da dama na ci gaba da ƙetara iyakar ta kogin isa Niger don su je ƙasar Benin makwabciya a wanga lokacin tumbasar ruwan isa wani haɗari hakan ke iya haddasawa. wakilinmu fadal alu ya firanta da hamidu joga shugaban gundumar gaya ga zubin Tun bayan rufe iyakokin kasashe daban-daban da suka hada da kasarmu musamman masu kwale-kwale ne suka maye gurbin motocin sufuri inda daga boye suke ketarar da mutane sannan akwai masu kabu-kabu da ke jigila tsakanin bakin ruwa da gari. Waɗanne matakai kuka ɗauka tun farko domin tsaida irin waɗannan abubuwa? Mun shirya tararraki na wayar da kai tare da masu ruwa da tsaki, wato masu kabu-kabu, masu kwale-kwale da kuma magabata daban-daban na gari, domin jan hankulansu dangane da haɗarukan da suke sanya ƙasa a ciki. mun ma nemi ƙarin jami'ai domin tabbatar da tsaron kogi, saboda iyakar ruwan tana da tsawo sosai. jami'an da muke da su a barikin jandarma ba su isa domin kulawa sosai mun sa kira ga hukumomin jiha waɗanda suka bamu mu ƙarin kayan aiki amma duk da haka akwai wahala wajen shawo kan lamarin. La situation est difficile à contenir. An yi la'akari tare da hauhawar zuwan ruwan kogi wasu suna cewa akwai ma kwale-kwalen da suka nutse. Shin koyaya gaskiyar zancen? Gaskiya ne dukkan hannayen kogi sun fara cika suna batsewa kuma ruwan suna da karfin gudu hakan ya sa ƙananan kwale-kwale suna fuskantar matsala wajen kai da kawo. A makon da ya gabata ma wani kwale-kwale ya nutse har aka samu hasarar rayuka. Ba shi kaɗai ba ne a jiya ma wani kwale-kwale ya nutse sai dai an yi sa'a akwai jama'a kusa waɗanda suka ceci mutanen da ke cikin kwale-kwalen. Jami'an tsaro na yin iya bakin ƙoƙarinsu suna kan kogi jiya su ne suka ceto mutanen da suke cikin kwale-kwalen da ya nutse. shekaran jiya ma da aka samu rasuwar mutane don ba sa kusa ne alheri ne ga mutane su daina wannan tabi'a shin ko akwai matakan ladabtarwa ga 'yan kabo-kabo da masu kwale da kansu A game da abin da ya shafi masu kabu-kabu idan muka kama su muna rike motuna su masu kwale-kwale ba ma iya kama su shine matsala. Abin na da yar sarkakiya idan kuka tunkari mai kwale-kwale da ke sufuri ba kan ka'ida ba shi gudu yake ya bar kwale-kwalen. Akwai kwale-kwale da dama da ke ashe a barikin zandarma masu su basu ma zo neman su ba. Iyaka na da sarari sosai wajen kogi akwai wahalar kulawa da ita. sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukan waɗanda suka dafa mini ni na kuɗan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama amman a rike da cewa wato matsalar batun tsaro a birnin doso da kewayen ta shine maudu mahawar studio kalangu na maraicen yau da alasan kuzi zai jagoranta ban da haka idan kuna buƙatar ku saurari dukkan shirye-shiryen studio kalangu to ba ila shaka kuna iya buga lamba uku biyu biyar wato ɗari uku da ishirin da biyar kenan san vincent za ku samu labarun namu ɗaya bisa ɗaya a gaba ɗaya a jimilce a lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.